alkalin babbar kotun kanan mai shari'a nura sagir ya ce bayar da umarnin na da nasaba da la'akari da korafin da malamin ya yi cewa gabanin rufe makaranta da masallacin nasa kotun majistiran bata bashi damar kare kansa ba game da wasu tuhume-tuhume da ake yi masa kakakin kotunan kano baba jibo ibrahim ya yi ƙarin bayani game da wannan batu wato a dunkule shine ita yanzu umarnin da kotun ta bayar shine idan ka zo za ka nemi irin wannan wato umarni na a tumbuke ko kuma jingine hukuncin da kotun ƙasa ta yi a kotun sama dole sai ka zo da wata siga da ake cewa live a baka damar ma ka shigar ɗin to kotun ta ba su damar su shigar sannan sai kotun ta umarci ita kotun da take ƙasa da ta ba da wancan umarnin cewar daga yanzu wannan ƙadamin da ake ciki kada su sake ba da wani umarni ko kuma yin wani katabis a kan ita wannan shari'a da take gabansu har sai kotun nan da take sama ta saurari shi gundarin wato ƙudurin wato wanda suka zo da shi na dalilansu da suke ganin cewar sun nemi wannan umarni a gaban kotu wannan shi ne wato a dunkule ake cewa zube ban ta ɗin to a wannan lokaci idan aka saurari bahasinsu idan kotun ta lura cewa dalilansu suna da ƙarfi ta fuskar shari'a to kaga sai a sahale wannan abin da suka zo suka nema yanzu dai kotun ta sanya 27 ga watan nuwamba a matsayin ranar da za ta yi zaman sauraron hujjojin da lauyoyin Malam Abdul ɗin suka shigar gabanta. rista Rabiu Shu'aib Abdullahi da ke kare Malam Abdul a wannan shari'a ya ce ba za su ce komai ba a wannan gaba sai dai watakila nan gaba. hakan dai na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da zauren haɗin kan malaman kano ya ce a lokuta daban-daban ya rubuta gwamnatin kano wasiƙu har sau uku domin jin inda aka kwana game da wannan batu kamar yadda sakataren zauren dr sa'idu ahmad dukawa ke faɗi. babu ɗaya daga cikin waɗannan wasiƙu da aka samu amsarta daga gwamnati zaure ya lura al'umma suna ƙishirwar bayani game da makomar maganar A dalilan haka, shugabancin zaure ya zartar da ɗaukar matakai kamar guda hudu. Na ɗaya, buga kwafin wasiƙar guda uku a kafafen yada labarai domin al'umma su shaida. Sanar da al'umma cewa wanda duk yake neman bayanin dalilin da ya sa wannan zaman tuhuma ya gagara, to ya nema a wurin gwamnati. Kira ga al'umma a kan su duƙufa da addu'ar Allah ta'ala ya baiwa ƙasarmu da jihar mu zaman lafiya kuma duk wanda ya taɓa mutuncin annabi da sahabbai da wanda ya goyi bayansa Allah ta'ala ya yi mana maganinsa. Kin fari dai gwamnatin jihar Kano ce ta nemi umarnin kotun majistiran Kanan karkashin mai shari'a Muhammad Jibrin ta rufe masallacin Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara da hana shi taron wa'azi har sai jami'an tsaro sun kammala bincike kan wasu al'amura da suka taso. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.